أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوة غاشية مكية وهي ست وعشرون آية بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصف الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يوم مسلمين البركة ومكسر أولا مسلاتي مسلاتي أبو الله بن مسعود أنا بكم كسوة أوجي كيف كتا أوجي لوكال جمهور domin ci gaba karatu a cikin littafin Allah da tsalki ne masallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah masa cikin sarki da ya raya mu yau muna sha bakwai ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da yau ishirin da tara ga watan hudu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya insha Allah muna fata Allah shi mu jagora jama'a jiya mun kwana ƙarshen sotul a'ala yau kuma za mu tafi sotul gashiya da yadda Allah malam gumi Allah shi masa rahama yake cewa sotul gashiya makiyya sotul gashiya an saukar da ita gabanin hijira gabanin manzon Allah ya jira daga makka zuwa madina aka saukar da ita hiya 26 aya ta dauke da ayoyi 26 wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda ajagoran abin da ke karantarwa bayanu yawmil qiyamah shine bayanin yinin qiyama wa ahwalin nas wa ahwalil kuffar wal mu'minin da halayen kafirai da halayen mu'minai wa ma'ali kulli nau'in da kuma makoma kowane nau'i daga cikin su ala wajen tambihi wa tazkir wato akan huska ta fadakarwa da suna sunatarwa kuma ana fada maka ga halin mu'minai ga halin kafirai kenan an fadakar da kai kai halin kwarai don ka samu kuma ta kwarai wa ما ليتي والتذكير بالمحصات المعقولات suna tasowa akan abubuwan da ake iya gani ake iya tabawa akan abubuwan da hankali ka iharo su kina aso aka fama dalili ga akan abubuwan da aka gani akan abubuwan da ba gani a cikin wannan sura bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai Allah ta'ala yace hal ataka hadithul ghashiya shin ko labarin mai lullubewa ya zo maka ya fi annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ita ce alƙiyama shin ko labarin ta ya zo maka li'annaha taghsha al-khalaiqa bi ahwali domin suna lullube halittu da tsawatsawacin da a cikin ta wal istifhamu li ta'jibi wa tashwih ila istima'i hadith Ya ce an kawo ne saboda ban mamaki kuma faɗaita da ke a kan saurari kike ciki الإمام إيه، ابن أبي حاتم الرازي يروي في حديث الإسناد هذا الأمر بن ميمون الله يقال ما في الدورة على من ضال الله يوسف وتما سنة تنصوص الغاشية سنة تنصوص هل أتاك حديث الغاشية ثم ضال الله يسعينا سواريتا فيه نعم قال جاءني خبره نعم. لا بارن تيازو مني حتى من ضال الله يفتح kenan kun ga annabi suma yana jilla yana jin karatun qur'ani ya sa annabi qur'ani yake ciki sai ya tsaya ya amsa tambayar da aka yi hal ataka hadithul ghashiya shin ko labarin mai lullubewa da tsoro ya zo maka shi da alƙiyama ya kai manzo Allah sai Allah ta'ala yake wujuhun yawma idin wasu wasoki wannan yinin na alƙiyama Allah ta'ala yake khati a kaskantatu ne suna cikin kaskanci da ka kalle su suna cikin walakanci jama'a wanda Allah kada ka sa wasu su sai Allah ta'ala ya ce amilatul nasifa wato suna masu aiki na wahala a duniya sun wahala wahala ta bare sun wahala banza kuma alkiyama ga cikin wahala yanzu dan mutum ya ɗauka ya niki niki kayan da ya ɗauko sun yi ƙarfi ne kuma sai ya ɗauke su mutum da ya ɗauki kayan mutane ya tashin kiyama zai ɗauko su to shi yasa aka ce ko lahira mai kaya mai kaya ka wahala wanda ya fashi kaya da kaya da shi ka wala ya masu yi ya yace za su nasbin wa ta'abin bis salafil wal aglal ma'abuci wahala da abin da wahala eh da sarƙoƙi da inkwa kwa duk da ɗaya ga suna an bubuga mai hinin kiyama Allah ya kare mu sai Allah ta'ala yake tasla naran hamiya wa'annan fuskokin za su ƙonu da wata irin wuta mai tsananin zahi narun hamiya irin mai tsananin kuna Allah ya kare mu Allah ta'ala ce tusqa min ainin aniya wa'annan huskoki ana shayar da su daga wani irin marmaro na ruwa mai bala'in zafi min ainin daga wani marmaro na ruwa aniya wanda ya kai karshe ga zafi babu abin da kai zafi gaba shi za ba suna sha hanjina katsewa kuma ba su mutuwa ya Allah ta mana kariya idan yawa musulmi ana son mutum ya kwantar da hankali ina yawan mai magana ta saboda wani bai tashi hankali la ka sa ga mutum ya shiga abin da bai kamata ya shiga ba kwantar da hankali ka inda arziki na Allah ya yi sai ka samu sai ka samu kaka tabi kayan kowa kaka tabi mutuncin kowa kaka tabi ɗaya kowa da ya ga taka mata ka ta ishe ka ba kai aure bai hankuri sai ta kai ta hankuri Allah ya bada ba amma wallahi duniya idan ya mutu ya taka dokokin Allah wallahi Allah na cin mutunci ne saboda ka shi yasa aka cin sai ya kwantar da hankali ne inda rayuwar duniya to Allah ka babu ikon gane Allah ta'ala ya ce laisa lahum ta'amun laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin la yusmin wa la Allah ta'ala ya ce laisa lahum ta'amun ba su da wani abinci illa min dhari'in sai danyi fa ayyan umma. ayyan nan raqumma ita ce ashibri laraba suna kiran ta quraish ta ashibri ita ce abincin yan wuta kuma sai ta bushe ta yau kai za ku ba su na cin suna ci suna suka musu baki kuma sai sun ci ga ruwan zai ana ba suna farawa hannu na kacewa ubangiji Allah ya kare Bi Allah ta'ala ya ce la yusminu shi wannan abincin da aka ba suna ci kayyar umma ba ta kiba wala yughlu min jun kuma ba su wartsuwa daga yunwa ba su maganin yunwa la fa'ida ba ba fa'ida take li anna al-ma'kal li daf'i alamin jui abin da sa aka ce abinci zai tuku dai mutum zafin yunwa wata sminul ba da kuma jiki ya ɗaya ƙiba to fa idza khala an zalika to ulima annahu shay'un sayyi'un makruhin manfurun an to idan ya san abu bai maganin yunwa bai sa ƙiba to bai da umarni a cikin kenan za a gane cewa abu ne wanda yake wato mai muni kuma abin kyama abin gudu ubangiji Allah ya kare mu gaba sai Allah ta'ala ya ce عين ناعمة ووجوه ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية نعم على عمنا هنا قد وجوه نيكو بارك الله فيك Allah ta'ala ya ce wujuhun yawma idin na'ima wasu huskoki wannan yana suna cikin ni'ima suna cikin kyakkyawar rayuwa Allah ka samu cikin su da ka kalli mutum ta'arif fi wujuhihim nadratan na'im kana ganin hasken ni'ima ga mutum da ka gan shi wanga da aljanna kana gani ne saboda duk wasu ni'ima duk wata alama ta ni'ima ta bayyana ga wannan mutum bai cikin walakanci bai cikin kankanci ya yi aiki mai kyau a duniya ya yi hankuri har ya cika da imani kana kallon huska yi za a ga alamar akwai haske tare shi Allah ta samu ciki shine Allah ta'ala Ya ce wujuhun yawma idan na'ima wasu suki wannan suna cikin ni'ima hasana suna cikin kyakkyawar rayuwa li sa'iha fi dunya bi da'a saboda sun yi aiki a duniyar da'a radiya kuma aikin da an yarda da shi yarda da aiki yake akhira alaka lima ra'at thawaba thawabu saboda ta ga kuma wannan aiki da an gwada masa kuma kuma aikin tun kabari an gwada dan wani sun cikin kabari sai an gwada mai aljanna gidan shi aljanna za a yi mai taga a bude mai kofa aljanna abu suna na buso mai yana shigo shi ce kai da dai abin na shiga ce a kwata da hankalin ka jira dai mutanen kirki wanda cikin kabari suna so a tashi kiyama ko su riya don su adana ba ka shiga gidan sai sai an tashi kiyama a shiga amma dai ana ma wata ga a buɗe ma kabarin ka iska na ni'ima na shigowa kabarin ka kana ji ne duk wata rana da ake yi wallahi ba ka ji duk wata hayaniya da ake ba ka ji kana kwancin ka lafiya lau hamar kwafi Allah ya ta ta ya maka kashin gidan da aljanna Allah ka ba mu aljanna to Allah ta'ala ya ce fi jannatin aliya suna cikin aljanna madaukakiya jannatu firdausi ko hissan wa ma'ana suna cikin aljanna madaukakiya hissan wa ma'ana wato suna jin ni'ima kuma suna ganin ni'ima tabbas aljanna akwai ni'ima ciki ga madaukakin daraja a ciki ga jin daɗi wanda bai karewa har abada a ciki الله تعالى لا لا تسمع فيها لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية الله تعالى يقول لا تسمع فيها لاغية باكا جن وتيا تسمى غنا اشياء الجنة أي ذات لغوين أي هزيان من الكلام باكا جن مغنى بنزا كجول يا يا شغو ما مغنى سيرك يا باجي باكا جن بقم مغنى اشياء الجنة يا فقايا الله Allah ta'ala ya ce fiha ainun jariya a cikin ta akwai wasu idan wani marmaro jariya mai gudana bil ma'i da ruwa bi ma'ana uyun akwai mari mari da yawa masu gudana cikin aljanna na ni'ima wanda sun yi su daidai yake dadin su daidai yake suga da yawa ba dadin gare su wanda yake ba irin dadin duniya ba kayan duniya in ba a sa suga ba su da dadi amma na ko suga ba a sa musu dadin su daidai haka Allah ya halice su kana sha lahiya kana karuwa da ka Allah ta'ala ya ce Fi surun fiha fi marfu'a na'am wa akwabun mawdu'a Allah ta'ala ya ce fi fiha surun a ciki akwai gadaje Marfu marfu'a madaukaka yace zatan wa qadarin wa muhallal zatin su gadajen ai sun yi sama ba wai gado na wanda aka kusa kasa ba a ya daga sama sannan wa qadaran darajar su ta sama wa muhallan kuma bugirin su ya tsada sama wa'annan gadajen Allah ta'ala ya ce wa akwaban da ko hukka a qadahu la urala wasu ko hukka wa'anda ba buɗe suke ba rahin suke wasu ko hukka wa'anda ko suna nan rahi in za na sai ka buɗe su kana buɗe sai ka shafi su rahi da kansu mawdu a wa'anda an riga an aje su an jera su ga sunan bis tebur ya aje mu kamar irin an gayyace ka wani abin nan wani program za ga an ajiye mutum kayan shaye-shaye daban-daban nan ga maltina nan ga exotic ga five alive ga fiye wuta ko ga abin nan ruwan yankari ga kayan shaye-shaye daban-daban da cikin aljanna Allah maɗaukacin sarki yake za a je mutum ko hukka su ba buɗaɗɗi ba ne rihe suke mawudu'a an riga ana su an jera su inji Allah ta'ala Allah ya ce wani marif wani marif wasu Allah ta'ala ya ce wazara biyu da hilalla maskufa waɗanda an jira su ayin sahu ayin sahu sahu saman gadaje eh Allah ta'ala ya ce wani mari da hilalla su ne wa wasa'id maskufa waɗanda ayin sahu sahu ba'adu ha bi jambi ba'ad yastanidu ilaiha ta yi musu ya jingina ya jahilu ya jingina kana bisa gadonka na aljanna ga ilalla an jira ma ka san amaren su sai amare duk gado ana yaza ana yaza ana ana hilo hilo da biyar gado guda sai a zama hilo biyar wanga in kana ya ta azaba wanka wanga in kana ka azaba wanga hannu wanga in kana da ka wanga hannu guda ka zakai a ina na to ba an ganci ya ji ba ko ko an ganci wasana ba wasana sai mutum ya so ya dai dai dai a zan garin mutane sun ka ce ma ɗai ɗai ɗai ka to ka bude ƙawahon ka ka ɗebe ƙawa ka azabi ko azabi ga hilo biso ko ta aka jizo ka azabi ga hannu biso ka azabi sai ka azabi kanka iska honka na bugunka. ka eh ɗakin amarya lahiya launi na mutane suna kallon na kaba jikin zai faɗa shi sa Allah ta'ala ya ce wa namariku akwai hilalla makufa an jera Allah ya ce wa zarabiyu da shi hiddu da dumumi mabkusa waɗanda an riga an shimfiɗa su da duma irin ta ɗaki wanda za a shimfiɗa tsakiyar ɗaki akwai ta mai laushi ce ɗanafi wanda za a shimfiɗa su mutum na jin daɗin kana takawa kawai kana jin laushi a cikin ɗakin matarsa Allah ya duk akwai cikin aljanna Allah ka ba mu aljanna shi na yake cewa ba da an zakara jaza a ahalin shaƙa'i bayan Allah ya auce sakamakon ma abuta taɓewa wa jaza ahli sa'ada kuma sakamakon ma abuta sa'a fil qiyamati a kiyama isa lalabi ma ya a ciki Allah ya kuma dalili ga abinda a ciki alama ta ne zalika ala imkani zalika akan yi, wa haka fa qala ta'ala sai Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat hmm. wa ila as-samaa'i kayfa wudiat Allah ta'ala ya ce afala yanzuruna shin su kafirai da ba su yadda da Allah ba afala ya nuna ilal ibili ba su sallar zuwa ga raƙumi kai fa kan yadda Allah ya halice ta kai da ka dibi raƙumi ka san halittar raƙumi akwai iko Allah ciki wallahi ma'ala raƙumi suka ce makalukun ajib wata halitta ta ban mamaki an ruwaitu wasu ruwayo cewa innahu min hayawan aljilmi suna daga cikin dabbobin aljannu raƙumi malumma suka ce shira kuma da ka ganin duk komai da aka jiki ne magani na babu abin da babu magani cikin shira kuma sai in ne sani ba hada koke da ta gaina hitsuwa wallahi ko ita magani ta da ƙasa na kuli da fata ce da fitsari ne da kashi ne duk magani ne sai Allah ta'ala ya ce afala yanzuru ila al-ibil shi suka kare ba su kallo zuwa ga raƙumi kaifa khuliqat yadda aka halitta akwai mamakin cikin halittar rakumi jama'a ka ji ba rakumi ni girma ne sai ga ɗan yaro ya jayo shi amma irin ne ya ɓaci ya hasala ko mutum ɗari ba su ɗin wato shi inda ya bisa girma da arzikin su sai da yanzu su kashe shi amma rakumi mutum ɗari su wato shi wallahi sai da Allah ya saboda bai saboda dabba ta wadda in ta hirgice wallahi ba yi gaba da gaba da ita amma lokacin su ce horarra ko me ana aiwata iko Allah ce to sai Allah ya buga misali sai aka lira kuma yadda Allah ya halicce ta sai Allah ta'ala ya ce wa ila samai shin su kafin ne ba su kallon zuwa ga sama kai fa rufi yadda Allah ya daga ta sai ta yi sama shekara ta yi shekara ɗari biyar kai mutum ya kai sama nan wasu malamai suka ce idan mutum ya haura kuma zai ga iko Allah kana sama raƙuri sai ka daina ganin wasu abubuwa daga nesa in ka kallo ƙasa sai ka ƙasa ya ma nisa jima ko ba hakan na ba kenan idan mutum ya hau raƙumi ya kalli sama zai ƙara ganin sama saman sama ke akwai sama saman sama ke ko ba hakan na ba saboda ka Allah ya fara bayani akan cewa a kalli halittar raƙumi yadda Allah yi ku je ku binciki masu kiyan raƙumma yaya suke mu'amalar su raƙumi yana da wasu dokoki da ƙa'idodi in ba a cika su ba a zama da shi sannan raƙumi da ta gani ne tana ganin kamar bai da hankali wallahi hankali bai nutsuwa gari da in bai da nutsuwa ba ka aza kaya lodi ya ɗauko ya kawo su gida jama'a ina fata mun gane gani? kuma sai ya kati ya fanta ya fanta ko kana sama ne kai mai ishara kwanci kwanci zai yi in haka balo da kaya kuma sai ya miƙe ya tashi sai ba hausa yake sa ga ya tsaki kawo guda ya buga da gawa ne wai ya sha billahi lazi kaya na siya kai ya san ba hausa ya iya ƙara miya gishiri Ba ya ce billahi lazi kaya na siya kai saboda haka kuma yana da iya akwai iko Allah sai Allah ta'ala ya ce wa ilal jibali وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت الله تعالى يكتب وإلى الجبال شنسوكا فريبا سكالو زواغا دواسو كيف نصبت يد الله يكتب suka kafe kasa yadda haka garin dutse sama in ka diba kasa ya koyi ya koyi ya kasa ya koyi girma mu yana nan bai zuwa ko ina kaya dai Allah ya ajiye wurin duk inda haka wani katon duki in ta bincika akwai ajiye ajiye wurin ko akwai ƙarfi ko akwai hetur ko akwai salanzir ko akwai uranium sai dai in ba a iya tonowa amma duk inda har da duwatsu manya Allah ya aje a jure sai dai in ba a iya tonowa da wuya har da dutsen banza ko ka iske ruwa ciki Allah ta'ala ya ce wa ilal ardi shi su mutane ba su kallo zuwa da ƙasa kaifa suqihat yadda aka shimfida ta ga ta nan an shimfida ta ga ta nan baje babu za ta yi ta gudu ka cin makashinta ba ka cimma makashinta ba sanan Allah ya shimfiɗa kuma saboda maslaha ɗan adam ga mutum ya gina sama gare ta ya yi shuka sama gare ta ya hau ta sama ya tafiya ya hau sama dabbobi ya yi tafiya saman kasa ga sanan shimfiɗe Allah ya hore ta to ya Allah mun gode maka akan wannan ni'ima sai Allah ta'ala ya fadakkir inna ma anta mudakkir na'am lasta alaihim Allah maɗaukakin sarki ce fa zakir hum ka tunatar da su kafirai ni'amin lahi ni'imomin Allah da ya musu duk waɗanda ni'imomi na Allah ya yi musu wa zala'il tauhidi kuma tunatar da su dalilan tauhidi da kaɗai ta Allah Allah shi ya waɗanda abubuwa Allah shi ya yi raƙumi Allah shi ya yi sama Allah shi ya halatta duwatsu Allah shi ya shirka ta ƙasa shi ya aiki da babu wanda ya kawo shi mutane ba su limuwa suka ita Allah cikin bauta Allah ta'ala ya ce fa zakkir ka tunata innama anta muzakkir abin sani kawai kai aikin ka mai tunatarwa ne aikin ka kawai ka tunatar da mutane ka faɗa musu ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya ce aikin ka shine ka tunatar da su Allah ta'ala ya ce laysa alaihim bi musaytir ba kasance mai tilastawa a kansu ba ba ka iya tursasa kowa sai ya yi imani amma ka faɗa mai ya jiya jama'a bayan shi akwai wani abu babu kawai ya faɗa mutum ya jiya in ya ɗauka su in bai ɗauka ba za su rubu da Allah kana iya turar doki ya kai shiga bakin gulbi amma ba su cin sa zo ya sha ba ko kana iya kana iya turar raƙumi ya kai shiga ruwa ba su cin sa zo ya sha amma kana iya turar a kai bakin ruwa amma ka tilasta mutum ya sha kana iya yin wa'azi mutum ya jiya amma ba zo da imani kai da aikin ka shi ne da suna sabbi Allah in ya ba wani sa'a ya yi imani shi kenan aikin ka ya yi kyau to ya Allah muna da masu babu ikon ganewa kuma Allah kuma ikon imani da waɗanda ayoyi ga mafi Allah ta'ala ya ce illa man tawalla hmm. Allah ta'ala yake illa man tawalla sai dai wanda ya juya baya wa kuma ya kafa sai Qur'ani Allah yake fayu azibuhu Allah Allah zai masa azaba al-akbar akbar azaba mafi girma ita ce azabar lahira kun san akwai azaba karama akwai babba kuma ko manya akwai wata girma ita ce azabar lahira duk wata azaba za a mutum a duniya mai sauƙi an kawo wani bidiyo sojojin najeriya sun kama wani ɗan boko haram sai wani ya sayu kayan yanki kafa ya take ya kare ta ya barshe ta ya yi cire ta gari ya zuwa ko ba gane ba wallahi kana ganye ba ka kallo ne kaga ba azawa ta ba wani kuma sai an kai mai abin ga takku bajan an ka tankware shi an ka aza mai duki gabai an ka jiyo ƙahu ne baya an ka azawa an ka tankware sama an ka dinga diga mai leda ana tsana rufe leda ana tsiga mai gabai yana wayo wa wayo ne Allah duk azaba amma azaba ce asda karama azaba ta wallahi azab al-akbar shine azabar da za a wa mutum cikin wutar jahannama ita ce mafi girma a zaba wata kai ta jama'a Allah kai muna kariya Allah ta'ala ya ce inna ilaina inna ilaina iyabahum hmm. thumma inna alaina hisabahum Allah ta'ala ya ce inna ilaina iyabahum lalle zuwa gare mu ne dawo take duk bayi sai sun gama sun dawo mana inji Allah duk abin da ake a ce a tai a tuka kuwa za ta wace kuwa ya kuma Allah sai a ce a baje a wa azan zama ba riba wa faɗi rayuwarka da kai ta ci ba ko baka ci ba ko ku zuwan banza na kai duniya domin a kowane su wahalar banza sun kai duniya ko yi musu lari ba kasuwancin su bai yi ba sun faɗi wallahi haka za su kiyama sun faɗi gada sun faɗi warwar wahala ɗaya sun kai duniya wasu kuma wallahi sun kiri ba. sai shekaru yan kaɗan shekara ta arba'in da biyar shekara ta hamsin shekara ta tin amma ya ci ribar rayuwa sai alhamdulillah ya yi ma'alla bauta ya yi alheri ya bar alheri kuma zai iske alheri ya tashin kiyama Allah ta'ala ya ce summa inna alaina hisabuhum sannan hisabin su gare mu yake inji Allah mu da mu hisabi bayi za su kare su zama Allah Allah shi ka hisabi yawa kowa ne sai aikin da yi. wanga ya isa ya wuce abin sai a ce wuce wanga kuma sai a ce tsaya su zalla a rasu bai wuce bai tsaya sai an yi bincike an ƙara bincike a kai wanga kuma shi ko wuce shi sai Allah ubangiji ya kare shi sa Allah ta'ala ya ce summa inna alaina hisabakum sannan hisabin su akan mu yake inji Allah jaza'uhum la turku abadan ba bari wannan sakamako abada sai mun yi shi inji Allah to Allah mu roke ka darajar wannan sura albarkan sura Allah ka ba mu nasiri ya Allah ka ba mu aljanna da mu da uwayenmu da biyanmu da abokanmu da ƙannanmu ya Allah dukkan musulmi baki ɗaya. gaba sai Allah ta'ala ya ce suratul fajr makkiyatu wa hiya thalathuna aya na'am bismillahir rahmanir rahim na'am wal fajr na'am wa layalin 'ashr والشفع hmm. والوتر Allah wata malam gumi Allah shi masara rahama da sotul fajr makiyya aw madaniyya wannan sura ana kiran sotul fajr sura al-fajr idan aka ce al-fajr shine hasken da ke ketowa lokacin wato lokacin asuba sai ya keto wanda zai gwada alamar asuba ta yi kuma al-fajr na gaskiya wanda ya keto an bar safar sai salat asuba to Allah ya kira wannan sura da wannan sura saboda muhimmancin wannan lokaci makiya kuma an saukar da ita gabanin hijira awalin ya kuma bayan hijira ko kuma an saukar da so biyu hiya salatuna aya ta dauke da ayoyi 30 mawdu'u har ra'isi abinda a bayanin darasin wannan sura shine bayana anna ikramallahi li abdihi innama bi tawfiqihi li da'ati wato bayanin cewa karrama da Allah ke wa bawa Allah ya mutunta ka ya karrama ka ba ana samun bane saboda wata wahala a'a bi tawfiqihi da'a saboda dace wanda mutum ya da'a ga Allah sai mutum ya dace yana wa Allah da'a sai Allah shi muwafaka wa ihanati sannan walakanta wa Allah kawo mutum sai walakanta mutum ya kaskanta shi bi khizlani sai ya bar da shi la bil mali ba dukiya bane wa kasar da yawan yaya a'a shi ku wannan aiki da za ka yi na shiƙiyanci sai Allah ya taɓa da mutum ya ku bayan Allah Allah na mutunta mutum iya ga dama kuma Allah na walakanta mutum iya ga dama ka roƙi Allah ya mutunta ka ya karama ka sai ka ji daɗin zama duniya hada ya kiyawa to ya Allah ka ba mu ikon gane sannan kada ka ga mutum Allah ya hana mai dukiya wai Allah ya walakanta shi a'a ba haka bane don Allah ya hana ma dukiya ba ba son kana addini ba yana yi wasan kana yake da ya baka aljanna in ya baka dukiyar zai halaka ta yace daga cikin bayina akwai wanda in wala ta zan baka su ne da na ba su wadata su lalace cikin bayina akwai wanda haka akwai wanda shi ko inda barin ya halaka halakewa zai boka ya zai bi sai ya halake gaba ɗaya kafirta amma shi wanda sai ya hana mai da in gyara rayuwa ta ya rike imani ne kullum yana bauta Allah shi ko wanga sai ya ɗauki dukiya in bar shi don in gyara rayuwa sai Allah hikima da gani Allah ka ba mu ikon gane shi kaga wasu mutane ana jaraba mutum na ana aiki a da shi da ya samu wasu yan kuɗi da ya wasu wasu ya hawa wata yan kujera na yan matsi matsi sai a sai baki a bagani ne ina shi kewa ba shi ku saboda sai ku inda yake ba har da waya sai ka buga ba ka samu ko ka buga sai ka ɗauka waya biyu ko yoti ya bace muku ba ku gani ne jama'a ina fata mun gane magana to duk wani jarabawa ce wallahi ya kwamu bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'ala yace wal fajri na rantsi da lokacin alfijir ko na rantsi da alfijir ay fajr kullu yawmin alfijir da kowane yini Allah ya rantsi shi domin alfijirin yau da ya gabata yau na riga ya kai da kuma dawo abad na gobe in ya toshi ma sabona duk lokacin da ya fito sai ya ce ana khalqun jadid wa ala amalika shahid fagtanimni fa inni lan a'udu ilayka abada ni halitta ta sabuwa alfir zai faɗa maka shi alfir zai gaya ma ni halitta ta Allah sabuwa sannan game da aikin ka ni mai shirya jiki ina shirin aikin ka ribace ni don ina ce ba sake dawa abada da ya fi kuma dawowa wani alfir zai sake dawa sabu wanda ba wannan to ya Allah ka ba mu ikon gane to shine Allah ta'ala yace wala yalin ashr kuma na rantse dare ne guda goma su ne ai asu zulhijja shi ne goma zulhijja na farko wace wa inna ma nukirat wa lam tu'arraf li fadilatiha su wa'annan dare ne guda goma ai musu na kira ne aka ce wala ya lil na rantse da wasu dare asirin guda goma sai aka musu na kira inda ai musu ma'arifa da sai a rage musu daraja amma sai aka musu na kira nukira litta azim yace li annaha afdalu layalin sana domin sune wafi darajar dare shekara gaba ɗaya walau urifat lam tastaqilla bi ma'anar fadila inda a yi musu ma'arifa aka ce walla yalil ashir aka samu su alfin da lamun to da ba su kadaita da falalar da aka magana ba sai aka musu na kira Allah ya rantsi da su waɗanda dai guda goma malamai suka ce su ne na farkon zulhijja guda goma manzo Allah ya ce sa kuma babu wani aikin ɗan adam zai yi a duniya wanda zai ke wanda ya ce aikin a lega cikin wa'annan kwanaki guda goma na zulhijja sai sabon suka ce ya rasu hada zuwa jihadi hada zuwa yaƙi manzo Allah ya ce hada zuwa yaƙi da kai darajar aiki a cikin wa'annan guda goma ba kwanakin laye guda goma kwanakin da aka laye cikin su guda goma manzo Allah ya ce sai dai mutumin da ya fita zuwa yaƙi da dukiya sai da rayuwa sai bai dawo da komai ba ya mutu dukiya ta ta ta kare ta shi dai kai darajar wanda ya aiki yi aiki a laifi wannan kwanaki guda goma sai wasu malamai su ai ga daren goma karshe na Ramadan wannan za mu ce nan ba jima'a ba sai aka ce in ana magana aikin rana sun yi daraja wa ɗan hijja in ku aikin za a yi cikin dare da daddare su ku na Ramadan sun yi daraja jama'a ina fatan gada magana to Allah ka ba mu ikon gani Allah ya yace dare guda goma na Zulhijja sai Allah ta'ala ya ce wa shaf'i wal watri Allah ya ce na rantsi da duk abin da abiyu shafa'i duk abin da abiyu azwaju aw al khalq malamai suka ce duk abin da annau'i biyu Allah ya rantsi da shi waya wuta guda biyu na akwai ja akwai baka Allah ya rantsi da su ko ita ya gani akwai mutum namiji ita lum akwai mutum namiji ita mangoro akwai mutum namiji in ka dawo cikin kwari fara akwai mutum namiji sauro akwai mutum namiji in ka dawo cikin dabbobi akwai mutum duk komi wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn Allah ya ce a cikin komi har halarci nau'i biyu la'allakum tadhakkaru to saboda ka Allah ya rage duk abin da a biyu kenan halittu gaba da Allah ya rage da su Allah ya ce wal wutr na rage da wutri Allah ya rake da kai da yake a duniya babu abin da abu yin ba Allah shi daya daya daya yace fa autiru ya ahal qur'an fa inna Allah qad kataba alaykum al-witra ku yi wuturi ya ku wa'anda Allah ya ba qur'ani Allah ya wajaba wuturi akan inna Allah wutru yuhibbul witra Allah mara ne yana son mara wuturi Allah ya rantsi da kai ne to shi Allah ta'ala ya ce wal layli idha yasr Allah ya ce ina rantsuwa da dare yayin da ya fuskanto ko ya ba da bai yadda hiko ya shigo Allah ya ce na rantsu da wannan lokacin ke na rantsuwa nawa kenan eh rantsuwa hudu to yanzu mai ajiyar jawabin rantsuwa Allah ta'ala ya ce hal fi zalika qasamul limi hmm. alam yi kayfa fa'ala Allah ta'ala ya ce halfi zalika qasmu lalle tabbas a cikin wannan rantsuwa wato qasamul ladhi hijr akwai rantsuwa ga ma'abuci hankali abinda a jawabin rantsuwa anan shine la yaglibanna hadha ad-din wa la yughalibuhu ahadun illa ghalabahu wallahi wannan addinin sai ya rinjaye rantsuwar da Allah ya ce wal fajr wa layalin ashr wa shafa'il watr wal layli idha yasr waɗanda rantsuwa da Allah ya yi abinda an ma'anarsu jawabinsu wallahi sai addinin musulunci ya rinjaye sai ya shiga ƙuryar ɗasa kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli hmm. inna Allaha qawiyyun azim Allah ta'ala yake kataba Allahu Allah ya rubuta la aghlibanna wallahi finarin jayi ana ni inji Allah wa rusuli da manzanni sun sai rinjaye Allah sai Allah ya rinjaye kowa saboda ka addinin musulunci kuna ga yana shiga yana shiga turai yana shiga america yana shiga faransa yana shiga ingila sai a yanzu cikin gwamnati ma sai ga an samu yan su musulmai wanda da ko ko wani wannan ba ai addinin musulunci ne ya kama hanya sai ya furda ko ina sai ya furda ya shiga ko ina har da inda ba a so ya shiga saboda alƙawarin Allah ne Allah ya rance sai addinin sa yarin jayi sannan wala yughalibuhu ahadun illa galabahu babu wani zai zai nemi rinjaye addini ba sai addini ya kasai duk wanda ya nemi kada musulunci musulunci ya faɗi musulunci ya kasai kadima gan duk wanda ya so yana faɗa da musulunci sai ga ya kama samun yan adawa daban-daban ai sai ya kasai inda ma ya kama baki ne ku dibi shugaban kasa China kwanan baya da ya fara faɗa da musulmin da anan sai korona ta fara bulwa cikin ƙasar china nan da sai gashi ya kama hanya ya zo masallaci ya zo inda musulmi masallaci wai biya ya kawo musu min muka wace musu wanda da ne musu wulakanci ya kyale amma yanzu da ya ga wutar gashi ne tattalin arzikin tar'a sun a cikin da ɗaki da yaji dole sai gashi ya kama shi ne dole ubangiji Allah ya kare. to Allah ta'ala ya ce hal fi zalika wato a cikin wannan rantsuwa asabun akwai rantsuwa da zai hijin gama abuci hankali duk mai hankali ya san a cikin wannan akwai rantsuwa Allah ya rantsa da abubuwa masu muhimmanci Allah ka ba mu ikon gane Allah ta'ala ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad baka sani ba alam tara baka sani ba ya Muhammad kaifa fa'ala rabbuka yadda ubangijin kai aikata ma bi'ad ga adawa qaumi hud mutanen annabi hud baka da labari yadda Allah ya musu irama إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يتي إرم قبيلة هي آدم الأولى أسمها آدم ونهرفو يتي فإرم أدف, أدف بيان ومن, ومن الصرف للعالمية والتأنيبي هو في الأصل اسم جد آدم شيني سنن كاتن آدم وهو آد ابن عوض ibn irama ibn sam ibn nuhu alaihi salatu wassalam shine wato ad ibn iwad dan iram dan Sam, dan annabi nuhu alaihi salatu wassalam fasara ismul qabila sai kasance sunan qabila ne wakila ad irama gairu qawmi hud wasu ce adawa na irama ba su ne mutanen annabi hud ba wa hum azmul ula su ne adawa na farko uhuliku bi rihi an halaka su da iska wa azmul ukhra suku adawa na daban hum qawmu hud sune mutanen annabi hudu uhuliku bi sayha an halaka da tsawa Allah ya ce zatul imad ma'abuta tsawo dogayen mutane da inda za a ga mutum guda ya kwashi mutum goma sha biyu cikin burgani bai kusa ni ba an ce ya zo ɗiwo wasu itace wani hakukuwa za a yi biya gida su ku suna ƙarƙashin ita suna shan inuwa ya toye higi itace da ya gama sai ya kwashe hakin da ya ɗiba da su ba ɗaya cikin burgani bai zai saboda girma ne ubangiji Allah ya kare to suna Allah ya halaka da iska Allah ya kare Allah ta'ala ya ce allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa'annan da Allah bai halarci irin su a cikin garuruwa ba ba a san halittar mutane masu auren su ba shi yasa adawa girma gare su su ko samudawa bakin ƙarfi gare su su samudawa ƙarfin su yake duk su so ko ya fi ɗaki su kwanta dutsen da ya buwaya sai a ce a farko shi a yi ɗaki ciki da falo a zauna lafiya da eh an huta ba a kosa bin kwano da duk ya farko ciki cikin a gaggara shi a ɗakin wani kwanci su ku adawa suna kuri da awo awo gare su dogaye na mutum guda ba a kawai bisa sama tsawo ne jama'a Allah ubangiji ya kare ku da misalin jima'i tsauri ana cewa daga nan yana magana da wanda argungu kamar ga aika suna magana su gaisa ga mutum ga mutum Allah ta'ala ya ce wata muda wata muda lalina jarun sahwabinwa Allah ta'ala ya ce wata muda ta mudawa jabus sakara ma'abuta farko da dutsi. su fahe dutse su karkare shi jam'u sakaratin wata kaduha buyutan sai su rike shi matsayin gida gare su farko ya dutse shi a gida gare su bilwa wato wato arahi wadil qura nan na garbarwa su kenan su farko dutse na zaman su na auren rayuwarsu sai Allah ta'ala ya ce wa fir'auna na'am Allah ta'ala ya ce wa fir'auna da fir'auna gogan kenan kasan ba a cikin kafin ba taɓa ba saboda ina huka na aliyan lil musulci fir'auna shi a ƙole cikin masu banna duk waɗanda ta'adda wallahi yana bayan fir'auna don fir'auna sai da yasa an ka yanki jariri dubu goma sha biyu jarirai sabo aihuwa dubu goma sha biyu yasa an ka yanki don ka a yi jaririn zai ashe mulki ka a yi jariri wanda zai ashe mulki sai sa aka ɗauki wani mataki amma kuma duk da haka sai da aka yin jari gida ne ya tashi ya sha ruwan fir'auna ya ci abincin fir'auna fa ana cewa musa dan fir'auna kuma shi ya bai kada mulki ne shi yasa Allah ta'ala ya ce wa fir'auna da fir'auna zil autar ma abuci turakuna azab sai ana turki ya kasa a mutum cikin rana a ɗarme shi a sashi kallon rana da kasan akuya bai zuwa ko ita idan sai ba kai da fir'auna Allah ne ba za a samu ka a sa kallon rana a sa turkiya ɗauye ya ce kana ya cidu arba'ata hautad ya kasance yana yin turaku guda hudu ya shuddu ha wanda zai dinga ɗaure musu zuwa gare su a ɗari mai hannuwa da kawawa wakil muradu bil auta da junud wal asakir wal juyush wasu malamai suka ce abin da fi auta da anan shine rundunonin yaki da askarawa na yaki da rundunoni na yaki alaisa shaddu mulka wasu ƙara mulki da ƙaimi yana da sojoji daban-daban mayaka masu yawa ƙala hudu da abbas abdullahi da abbas ya wannan Allah ta'ala ya ce allazi na ɗagau fil bila. Allah ta'ala ya ce allazi na ɗagau. waɗanda suka yi ɗagawa idan aka ce ɗagawa tsaurin ƙitar iya tun daga adawa da samudawa da fir'auna sai Allah ya fiye gaba ɗaya ce Allah ne ɗagau shi sa da fir'auna ɗaga saboda fir'auna da wa'yanta mutane sun yi ɗagawa cikin ƙasa sai abin da suka yi duk wani kayan da biyuwa baya bai abin da suka yi jama'a bai iya kai su sai da bayan su shi sa ga tarihi na an batan su a tsine musu albarka dukkan da an faɗi fir'auna sai an zai mai albarka saboda aiki ne bai da kyau bai aikin kwarai ba Allah ta'ala ya ce Allah zai ɗagau fil biladi wa'ina suka yi dagawa fil biladi a cikin garuruwa na musulmi sun walakanta musulmi sun ci zarafin addinin musulunci zamanin su shi yasa Allah ya rubuta sunayen su a ɗaya yau a zuwa tashin kiyama yace daga kullu da'ifatin min fi bilad ko shi jama'a ta yi dagawa wato a cikin garuruwan su Allah ya ce fa aksaru fiha al-fasad Allah ta'ala ya ce fa aksaru fiha al suka yawaita banna cikin kasa sun yi banna mai yawa fir'auna ya yi banna mai yawa sannan bayan haka nan samudawa sun yi banna mai yawa adawa sun yi banna mai yawa inji Allah fa aksaru fiha al suka yawaita banna cikin kasa inji Allah sun yi kisa sun sa an daure sun azabtar nau'i daban-daban sun kasa an kai sai Allah ya ce da ya kama su fa sabba alaihim فصب عليهم ربك سوء عذاب الله تعالى يتي فصب عليهم في الله يزبى مصر الله يفرر مصر سوء عذاب النوع دبن دبن عذاب إن الله فأهلك آدم بالريح في الله يهلك آداوة إسكا إسكا الله يسكو مصر سيكو أنكي suna bukatar ruwan sama babu sai ga na an shaya hadari da an ka ya hadari sai suka ce haza aridun mubdiruna ai wannan hadari ne mai ba mu wasu za mu sha ruwa ke sai manzo sai ce ina bal huwa ma rihun Allah ba daukakin zurge ce a'a wanga hadari ba wai hadarin da kuwa ba ne. ba irin wanda aka saba shayar da ruwa ne. bal bari masta ajaltum bihi abin hukumi mu gaggawa a kawo muku da azaba Allah ta akai wallahi sai mu bismillah a kawo ta mun shirya sai gaba adi ya biji gaba ne ya biji gaba ce wallahi bala'i ya toga mun shirya sai Allah ta'ala ya ce rihun fiha azabun alim iska ne cikin shi akwai wata irin azaba mai zogi da radadi iska na na bala'i ai da iska ya fara tasowa kai bar iska bala'i wallahi iska na bala'i ne taso jama'a zai sai ka ji kuma sashin kiyama za'a yi wata rana mun tashi na hadari ya tashi mu za mu na gida da iska ya taso ba mu ganin gaba ba mu ganin baya duk tilin mota da dim da full light babu mu wannan tashi cikin su ba su da mun ka fata gefe da mun ka tsaya iska in ya taso kuma ɗauke mota zai yi sama da ita kai amma da iska ɗan yi ya ba addu'o'i ɗaya muku wallahi ma'ala roƙo Allah don wannan iska in ka yi to kai waje wallahi ya ɗauke ko da muka ce musu hanya ya ta dauko ya ta dauko abin ga mutane fanna eh ko wai iske so ya ce ka kana tafiya dole ka tsaya to su na su iska wallahi yayi wannan dangi iska na wanda Allah ya sako musu ya dinga ɗaukar ƙato saba sai ya rafe shi kan sai su je su baɗi sai mutu sai da kuma su ya to ya yi gina ya sa ya shiga rami kai ne ɗaya bari sai iska so hilla kai da shi kenan gama da Allah ta'ala ya ce rihun fiha azabun alim iska na wanda suke akwai azaba mai radadi inji Allah haka aka kare su ko samuda an halaka da su bisa yar da tsawa da banna ada samudawa sai yawa Allah sai turo mala'ika dare guda yadda ka musu tsawa sai kowa wuce ta tsadi ta dade sai ya fadi kowa ya fadi gurbani mutuwa walakanci fa asbahu fi darihim jasimin suka waye gari cikin gidajensu kowa da ruhani ya mutu mugun ya a ce dan mala'ika na Allah ya turo ce ka kai musu kururuwa ka daka musu tsawa guda a gama da su ne ka so in ji Allah Allah ya soko aka musu haka ko sa ya ta waye su ga sunan kowa ya yi ruhani ya mutu ka san tsawon mala'ika bala'ika ita ma wallahi Allah kai yanzu ba ka dijin ko irin rubutu da aka yi ga ana hadari wasawa in ka ta ta dauko kida ta dauko abin da sai ka shige sai ka shige daki dole wallahi ba to bale mala'ika ya taho cikin daidai garin su ya ya ya ya dirka musu tsawa sai ai babu zai ce su halaka yake shi kuma fir'auna gogal bilgarati an halaka da tsarin cikin ruwa cikin ruwan sanyi ruwan gulbi Allah ya turmu ya ci kuma Allah ya tsare gawa ta yi tsara na aji yanzu haka sa na aje gidan tarihi na masa Da suna zuwa ganin ta biya kuɗi ya shiga ya diba ya duka ta nan da tsawonai da gahinar shi na wanda ya ce ana rabu kuma la'ala in ji Allah fir'aun shi ka cewa ni ya ubangiji mafi da wasa to yanzu ga an kashe shi ga nan gawa kwashi duk wanda ya ce yana gani ne ubangiji Allah ya kare jama'a tsaurin sa bai da kyau mutum ya duka wa dokokin Allah sai ya gama lafiya Allah ka samu gama lafiya an gwada mai lokaci ya ne ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala sai gobe za mu dora daga ilimin kwana aya goma sha biyar insha Allah ta'ala kora kuma mu cikin karatu mu Allah ka yaji mana daidai mu kuma Allah Allah ya wannan karanta ya samu ya da abin da muka ci akwai agaji rice ya kawo mana wato turame wanda za a rawa marayi a kawo suna cikin mota Allah ya saka bai da alkhairi haka ba dukkanin bayan Allah da suka bar na taimako don haraka infaki na marayu da share da wasu marayu hawayensu ya Allah ya saka musu da saboda haka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya saka ma'adar adalci rayar za alheri da sunan yana jin ko turmi goma ne ko biyar ne ko ban dai buɗe gani ba saboda haka muna fatan Allah ya saka mai da Allah ya washin kawo albarka sauran bayan su ba da nasu taimako Allah ya saka musu alheri. kuma ana ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin